Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Laraba sha uku ga watan Mayu na shekarar biyu da 2020 wanda ya daidai da ashirin ga watan Ramadana na shekarar da da da 1441 Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Aisha da kanin labarai. Kasashen New Zealand da Thailand sun sanar cewa ba su samu sabuwar kamuwar coronavirus ba a yau Laraba. Yayin da gwamnatocin kasashen New Zealand da Thailand suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko ɗaya ba a yau Laraba. kasuwannin hannayen jarin turai a yau sun danyi ƙasa da safiyar yau laraba a daidai sa'ad da ake shiga zulumin yiwuwar sake tsanantar annobar coronavirus wani alkali a amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawarcin tsaron gwamnatin trump michael flynn domin baiwa kwararru masu zaman kansu a fannin shari'a damar nazari akan matakin ma'aikatar kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa fadar gwamnatin najeriya ta tabbatar da naɗin ibrahim abola gambari a matsayin shugaban ma'aikatan fadar muna tafa da ƙarin bayani haka kuma za ku ji cewa masu ɗauke da cutar kanjamau ko sida a najeriya sun koka saboda rashin kulawa da kuma magunguna to ko me hukumomi suke cewa coronavirus ya kawo tsaiko wajen hada-hada da harkar kasuwanci ga baki ɗaya a duniya kamfanonin da suke yin magungunan nan sun samu tsaiko na wani lokaci sannan muna tafa da shirin kiwon ya mace wanda aisha ma'azi ke gabatarwa daga bisani muna tafa da shirin falalar watan ramadan sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da wannan lokaci. Ga labaran duniya, kasashen New Zealand da Thailand duk sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko ɗaya ba a yau Laraba, a yayin da gwamnatocin kasashen suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga. Wannan ne rana ta hudu irin ta da New Zealand ta samu a cikin makonni biyu da suka gabata, wanda ya nuna alamun nasara bayan dokar kulle na tsawon wata ɗaya. a ranar alhamis za a ɗauki mataki na baya-bayan nan tare da buɗe kusan duk shaguna da gidajen abinci to amma tare da kiyaye dokar ba da tazara da juna wannan shine karo na farko da thailand bata samu sabon kamuwa da cutar ba tun daga maris gwamnati na ci gaba da jaddadawa mutane mahimmancin rufe su da abin kariya a duk lokacin da za su shiga cikin jama'a kana za su sake zama a ranar juma'a domin duba yiwuwar sassauta al'amura kamar buɗe manyan shaguna wata alamar nasara kuma ita ce sanarwar da australia ta yi a yau laraba cewa za ta bude kan iyakarta da jamus daga ranar 15 ga watan yuni bayan da shugabannin kasashen suka gana kasuwannin hannayen jarin turai a yau sun ɗanyi ƙasa da safiyar yau laraba a daidai sa'ad da aka shiga zulumin yiwuwar sake tsanantar annobar coronavirus idan har gwamnatoci suka gaggauta bude al'amura kasuwar ftse a london ta yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo biyu dax da ke frankfurt kuma ta faɗi da kashi 1.5 inda cac 40 da ke birnin paris ta yi kasa da kashi biyu cikin 100 kasuwannin duniya a yankin asiya sun kasance a gaure a farkon hada-hadar yau inda tokyo da hong kong suka faɗi to amma seoul shanghai sydney da taipei sun kasance cikin kyakkyawar yanayi a kasuwar mai kuwa kamfanin texas intermediate ya sayar da farashin dalar amurka 25.57 kowace ganga wanda ya nuna ya yi kasa da digo 8 cikin ɗari yayin da kasuwar duniya aka sayar da gangar danyen man brent kan dalar amurka 29.70 wato ya yi kasa da digo tara cikin ɗari duk kamfanonin uku sun yi asarar hannayen jari a jiya talata bayan da babban masanin cututtuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci ya faɗawa wa kwamitin majalisar dattijai cewa akwai yiwuwar annobar coronavirus ta ƙara tsananta idan aka sanya gaggawa wajen buɗe lamura wani alkali a amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawarcin tsaron gwamnatin trump michael flynn domin baiwa kwararru masu zaman kansu a fannin shari'a damar nazari akan matakin ma'aikatar alkali emet sullivan a yammacin jiya talata ya ce za a baiwa abokan aikin kotun damar gabatar da bayanansu haka kuma za a shata wani lokaci da ya dace na sauraron bayanansu sullivan na iya kiran shaidu su ba da bahasi tare da amsa tambayoyi game da matakin da ma'aikatar shari'ar ta ɗauka a makon da ya gabata na janye tuhumar aikata manyan laifuka da ake wa flynn da abin da ka iya maida shari'ar sabuwa 'yan watanni gabanin zaben shugaban ƙasa lauyoyin flynn sun ki amincewa da yunkurin na sullivan inda suka ce bai kamata wani ya tsoma bakinsa a cikin wannan shari'a ba shari'ar manyan laifuka na gudana tsakanin amurka da wanda ake zargi ne kawai babu inda aka baiwa wani damar tsoma baki cikin shari'ar kuma ba za a yi wa dokar kasa karan tsaye ba a cewar masu kare flynn zarge-zargen da ake wa flynn na daga cikin binciken da robert mueller ya gudanar kan sa hannun rasha a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da raɗe-raɗin naɗa Ibrahim Abola Gambari a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar. Mutum da ya mamaye kafafen sada zumunta da kuma kafafen jaridu na yanar gizo tun da maraicen jiya talata. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Tun bayan mutuwar shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya, Abba Kyari, kusan wata guda kenan a sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19. An yi ta samun raɗe raɗen wanda zai maye gurbinsa ganin irin muhimmiyar rawar da ya taka a ayyukan da suka shafi shugaban kasa. A yau dai, fadar shugaban kasar ta tabbatar da naɗa tsohon ministan harkokin waje na kasar a zamanin mulkin soji na shugaba Muhammadu Buhari, Farfesa Ibrahim Agbola Gambari, dan asalin birnin Ilori na jihar Kwara, wanda ya karatu mai zurfi ya kuma rika mukamai da dama. Barista Farfesa mai nasara faskari ya bayyana cancantar wannan zaɓi da shugaban ƙasar ya yi. Farfesa Ibrahim Gambari mutum ne wanda yake ni na san shi da dadewa na san shi tun ina kamar ɗan shekara sha bakwai a haihuwa, na san shi mutum ne wanda yake da ra'ayin gurguzu kwarai da gaske kuma mutum ne wanda yake cikakken ɗan boko ya gogu sosai a harkoki da suka shafi diplomasiyar kasashen duniya. Ya je majalisar ɗinkin duniya dinnan ya gogu ya kai ma matsayin a majalisar ɗinkin duniya kusan don babu wani wanda yake jami'in jakadanci a duniya wanda yake ya gogu kamar shi da marigayi joe garba wato joseph garba sun dago da martaba bakaken fata ta duniya sun dago kuma da darajar najeriya kuma an san cewa eh muna da wakilai a lokacin nan ganin irin tasirin wannan mukami ga ayyukan da suka shafi kasa baki daya muka tuntubi masani kuma mai fashin baki akan harkokin waje dr abdulhakim garba wanda ya bayyana irin kwarewa da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar ke da shi a harkokin da suka shafi tarihin duniya da ƙasa Najeriya. Karatun da ya a makaranta da kuma aikin da ya sai suka yi daidai. So yanzu za ka ga in kai karatu a makaranta kuma ka yi amfani da shi wajen aikin ka so ka fi ƙwarewa ga wanda za ka zo kai ta kama wannan ka kama wancan ne. So zai iya kawo ƙwarewar da ake buƙata wajen yin wannan aikin saboda me zai iya ba shugaban ƙasa shawara akan tattalin arziki zai iya ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin ƙasashen waje zai iya ba shugaban ƙasa harkan majalisar ɗinkin duniya da Najeriya. In fact wannan covid-19 din da ake yi din nan zai iya kawo gudunmuwa kwakwara a ciki saboda duk wanda ake aiki da za a aiki da su duk mutane ne wanda ya sani wannan matsayi na mai faɗa a ji a fadar shugaban ƙasa na da matukar mahimmanci garin shi ke da halakin sanya lokaci na ayyuka da kuma wanda shugaban ƙasa zai iya gani a ko da yaushe har ma da inda shugaban ƙasar zai je abin jira a gani yanzu shine irin gudumawar da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar farfesa agbola gambari zai bayar musamman idan aka yi duba da yanayin da ƙasar ta shiga sakamakon ɓullan annobar coronavirus da ta gurgunta ayyukan tattalin arziki. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. jami'ai a kasar new zealand sun sanar da cewa kwana na biyu a jere yau laraba ba a samu wani da ya kamu da cutar covid-19 ba yayin da yawancin kasuwanni a kasar suka fara buɗewa da yake magana da manema labarai yau laraba a wellington prime minister new zealand jacinta ardern da ministan lafiya ashley bloomfield sun sanar da cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus har yanzu sun tsaya a 1497 bloomfield ya ce wannan labari ne mai ƙara kwarin gwiwa ga yawancin 'yan kasuwa ciki har da rukunin shaguna da kantuna da kuma wuraren zama a ci abinci domin za su iya buɗe kasuwancinsu daga daren yau laraba duk da yake za a ci gaba da bin dokar bayar da tazara da kuma takaita taro zuwa mutum goma ya ce abu ne mai matukar mahimmanci ga 'yan new zealand su ci gaba da yin abin da suka saba wanda zai tabbatar da covid-19 bata koma new zealand ba minista arden ta ce kasar ta fuskanci babban kalubalen tattalin arziki da ba a ga irinsa ba tun lokacin da faduwar tattalin tattalin arziki saboda coronavirus. Daga ƙarshe kan ci gaban da ake samu kan coronavirus kasashen asiya na yankin pacific za su fara duba yiwuwar barin mutane su yi tafiya daga wani yanki zuwa wani amma za su ci gaba da hana mutane zuwa yankin da ya fi tsanani hasashen wasu masana kenan yawan kamuwa da cutar covid-19 ne haddasa matsalar numfashi ya zuwa yanzu ya mamaye yankin kasashen australia da hong kong da macau da new zealand da korea ta kudu da taiwan da china da kuma vietnam duk fitar da rahoton samun karancin cutar sama da wata guda da ya gabata domin kawar da cutar wajen yaduwa a wasu kasashen duniya tun watan maris gwamnatocin yankin asiya sun dakatar da shiga kasashen ga duk wani dan kasar waje amma banda waɗanda suke da katin zama na tsawon lokaci duk wanda kuma suka suka shiga kasar ma za a killace su har na tsawon kwanaki goma sha hudu bayan shigar su masana sun ce bude tafiye-tafiye a kasashe zai taimaka wa harkar sufurin jiragen sama da harkokin yawon bude ido da kuma taruka baki ɗayansu sun taɓu tun farkon annobar duniya wanda ta fara ƙarshen watan janairu a asiya. gaida Aisha mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Najeriya hukumar da ke kula da masu ɗauke da cutar da ke kare garkuwar jiki wacce aka fi sani da kanjamau ko sida sun bo sawun Majalisar Ɗinkin Duniya wajen nuna damuwa yadda bullar cutar coronavirus ta ɗauki hankalin hukumomi da mahukunta akan masu fama da kwayar cutar aids tuni ma har masu ɗauke da cutar sun fara kokawa wakiliyar madina dauda ta duba mana wannan batu ga rahoton da ta haɗa mana A wata sanarwa ta haɗin gwiwa ne hukumar lafiya ta duniya WHO da Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi hasashen cewa waɗanda suka rasa rayukansu daga kamuwa da cutar kanjamau a wasu yankunan nahiyar Afirka na iya nunkawa idan ba a samar da tsarin kiwon lafiya ga masu kamuwa da cutar ba. ɗaya cikin masu ɗauke da cutar da ya nemi in saka ya sunansa ya bayyana mini halin da suke ciki inda suka fara ganin alamu na raguwar kulawa a fannin jami'an kiwon lafiya da kuma ƙarancin magunguna. Masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki suke fuskanta a sakamakon wannan bullowar cutar nan ta COVID-19 shine. Farko dai su kansu jami'an lafiyar suna tsoron ɗaukar cutar COVID-19 din. sannan bayan wannan hadarin da ake ciki yanzu shine akwai nau'in magungunan da suka kare ko kuma aikinsu zai kare zuwa ƙarshen wannan watan. A nashi nazarin wannan matsala, shugaban hukumar kula da masu ɗauke da cutar AIDS ko kuma kanjamau a Najeriya, Dr. Aliyu Gambo ya yi bayanin dalilan da ya sa aka tsinci kai a wannan hali. Najeriya tana samun magungunan ta daga wasu kasashe da suke yin waɗannan magungunan. Kasashe biyu da suke magungunan kwayan cutan HIV wanda suka fi kowa shahara su ne India da China. Coronavirus ya kawo tsaiko wajen hada-hada da harkar kasuwanci ga baki ɗaya a duniya. Kamfanonin da suke yin magungunan nan sun samu tsaiko na wani lokaci duk da yake dai yanzu suna dawowa kuma ana ɗayan ci gaba da yin magungunan to amma bayan yin magungunan kuma akwai tsaiko wajen ɗaukan magungunan daga inda aka yi su aka yi su inda ake bukata so waɗannan abubuwan guda biyu za su iya yin tasiri babba idan har aka samu cinkoson bukata ya zana mana kuma an samu raguwa ko kuma abin da ake yi ko kamfanin suke iya fitarwa ya kasa biyan bukatan da ake da shi. To koya take kallon batun cewa an daina kula da masu cutar kanjamau tun da coronavirus ta bulla? Jami'ar kiwon lafiya Zainab Abdul ta yi tsokaci. gaskiya wannan zarki da ake yi cewa ma'aikatan asibiti mu nas nas da angon da ake ce mun yi watsi da masu ciwon kanjamu mun koma kan masu coronavirus ba haka ba ne dukka mai mara lafiya muna aiki muna duba su ba ma bambantawa duk wanda bai da lafiya da wanda ma ba san yana da ciwon kanjamu ba da wanda muka san yana da ciwon kanjamu duk mu muna wurin ne mu yi aiki mu ba mu tabbatar sun samu lafiya sun samu kula yadda ya kamata baya ga kudaden tallafi da majalisar ɗinkin duniya ke ba ƙasashe masu tasowa akan wannan batun yanzu za a zuba ido a ga irin matakan da za a ci gaba da ɗauka na ganin masu cutar aids ko kanjamau ba su gayyara ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya gaida madina dauda har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Aisha Mu'azu. Idan kuna biye da shirin, mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa ɗalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima. Daga nan ne za mu ɗora insha Allah. hajji halima kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ko kuma ku ci gaba da eh, jarabawar ku to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan ta irin wannan kwarai kuwa inda yake taimaka mana shi kin ga sannan zai fi zai yi miki hankali a hmm. yayin da ke cikin wannan jarabawar ke dan kawai yanzu to amma cikin ikon Allah ta karɓe dan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma yi miki hayaniya idane ke zan yi miki hankali haka to wannan nuna mana kulawa da take tun akan mutum kafin ma mu kai irin aure maye yasa zuciyar mu ta aminta da ita to babu dalilin zai hana mu bata dan mu da muka bata dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa ce ta karɓi da to wannan abun yana taimaka mana kwarai sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana gare mu kuma mhm. yake a tattalin mu ga zuciyar mu shine ta ƙara ba 'ya'ya mata ƙwarin gwiwa aure a ce baya hana karatu a yin iyali ba zai hana karatu ba Mm. wannan zai karasawa mata da suke gida mm. zai a sakin ɗin direct ne mu kara ga tsara wa mata ya uwan ƙwarin gwiwa da suke gida a ashe kina da aure za ki iya yin karatu domin malaman da a wuri su yi za su taimake. kike gani malamai za su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma ga baki daya aka ilmantar. Eh haka ne kawai abu ɗaya ne. Eh. Shi ne dai wannan wannan gasin da dai za su kiri a ransu. Eh. Su mai da komai ba komai ba su ɗauki ɗaliban su ya zamana kamar ƴan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin nan kawai idan suka yi shi kaɗai ya mai ɗaliban su. mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a ɓangaren mata ba kuna gani irin wannan kyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wani halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke eh, idan wata ma wata rawa za ta dau alwashin tun da wanda ta wulakanta ni mm. to ni ma idan na kai matsayin ta sai na wulakanta na kasa da ni to kin ga irin wannan ba ta samu background mai kyau ba daga gurin mata sun kau da batun kyashi da hassada a zukatansu musamman a makarantu yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ya mace gaskiya da rayuwar ta tafi ba zai zamana ba ma kishin zai zamana duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kau zai zamana mace ba za ta ga tana gudu yar uwarta mace ba za ki kokarin ki taimaka wa yar uwarki ke ma sakamakon yadda kika gani na sama da ke ya ce miki da komai zai gyari in dai aka cire wannan kyafi da hasada amma abu ne mai wuya Hajji Halima a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta yar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan ku. ina gani na wannan ba wani kuma babban matsala ba ne shine mafi biya kuma shine mafi sauki amma ta yaya idan muka samu mace wannan abu ne za mu samu mm. har mu iya kaiwa ga wani lokaci za mu iya shiga mu yi fada mu yi kokawa mu nuna wa yan uwanmu marlaci ba mun yadda abin da namiji zai yi mace ba za ta iya shi ba amma za ta iya kwatantawa shi ne za mu iya haɗa kan mu je mu fahimta mu a ba mu haƙoƙin mu mm. na guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su wannan haƙoƙin maimakon a kai namiji gurin to sai zama na mace aka ba wannan gurin to amma idan ba mu cire wannan hasadu da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi samun koma baya a gurin na cirewa ba wani abu ne misali yarinya don ta fito da gidan wani misali ke kuma ba yar kowa ba to ke Allah ya dauka ya ba ilimin nan kuma ta zo karkashin ki ta koya to abu na farko da zaki fara shi ne rike mutunci rike girman a matsayin ki na malama mai koyarwa rike mutunci da girma kuma shine abu daya ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki kwanta a gidan malam shehu yamma ba maganar ki ce a wannan a ita zanin ku suka ta dauro wannan ita kuma ta saka farin ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kyale ta saboda kina tsaro ita gidan malam wato a kau da bambanci yawa bambanci hmm. in aka kau da bambanci kika nuna ke baki ma fahimci ne ta daura a jikin ta ba kika fahimci kika nuna ke baki gane da wata mota ta zo ba kika nuna cewa ke baki ma gane odlan ya rako ta class ba ke kawai kin shigo ne koya musu karatu kuma kin zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ke nuna ba kuma kina haska musu gaban su ne su kalli me future din su za ta asko to wannan shi ne kawai in kika haka in ka kin cire wannan hasara da bakin ciki kuma shi ma ɗalibin tarbiyya yake ke ta to a bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai ana cewa wai charity begins at home hmm. irin wannan matsalolin yawanci da ake samu eh. yawanci daga gidaje ne a gidansu ba a ba su tarbiyya ko sai kuma ta ya kike zaton ta zo aji ta mutunta ba shi da mutunci da ma'idansa wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen tarbiyyar ta da tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko a nan aka samu tangarɗa to a matsayin ki na malama da ta riga ta shekara ishirin a duniya Mm. ko goma sha mm. ki ce za ki fara ba ta tarbiyya bayan ita already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a rika samun kalubale kala kala wato sai mun koma baya to ni anan da kiran da zan yi ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai mm. a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine sai ya zama sai a hada hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira shi open day iyaye je gaya musu ga matsalolin ƴaƴan sai saboda idan ma dan baya ɗabi'a da gida a yi kokari a seta a secondary school kenan ko yawwa da prime mun dan ya riga shi da yan jami'a eh aikin da ido da ya riga ya gama kan garewa kenan ki lankwasa shi ma a wannan gurin bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya tsallaka wannan doka to dole makaranta ta ɗan hukunci a kansa mm. despite shi ko dan wani to kina gani barin hukunci ga baki ɗaya a hannun mata shine mafita ko ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki yana bukatar kowa da kowa ya shigo eh. daga mazan har eh. matan duk sun cancanta kowanne ya shigo ciki haka saboda kowanne na da irin gudunmawar da zai ba badawa a ciki masauraro a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon zuwa makon gobe idan allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma julie levels worship da ma bakin namu ne aisha mu'azu da ke muku fatan alkhairi ma'assalam a gaida aisha ma'azu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Kuyal Baban Yusra Maradi Niger. Ya ce ina jinjinawa warzan magajin garin Maradi Ibrahim D Angula da namijin kokarin da ya dauka na ganin ya kawo karshen matsalar ruwan sha a garinmu na Maradi. Gaskiya mun ji daɗi Allah ya saka maka da alheri. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ya ce salam VOA Hausa. Muna taya Farfesa Ibrahim Gambari sabon shugaban ma'aikatan Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa murna. Sai sakon Mahmud Salu Kaura na Moda ya ce hakika ina jinjina wa 'yan majalisar wakilai da suka gabatar da kuduri bisa kwashe mayar da almajiran zuwa jihohinsu da gwamnonin Najeriya ke yi kasancewar wannan mataki ya saba wa dokar kasa da ta baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin zama a duk jihar da yake so ba tare da tsangwami ba. A sakon Baffa Haruna Bajoga ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya ko kaɗan ba ma jin daɗin yadda shugabanninmu ke gudanar da shugabancinsu ga talakawan ƙasar nan waɗanda su ne suka ka kada masu kuri'ar zaman su shugabanni. Sakonmu na karshe ya fito daga Hussaini Dangote ya ce salon VOA Hausa ya zama dole sai gwamnatin Najeriya da hukumar kiwon lafiya sun sauya salon yaki da wannan muguwar cuta ta coronavirus ganin yadda adadin mutane masu dauke da ita ya kai sama da dubu hudu da fatan Allah ya kawo mana saukin lamarin albarkacin wannan wata na azumin Ramadan. A gaida Binta Esero kafin mu je ga shirinmu na gaba ga malam da falal watan Ramadan. Sunana Bashir Shekda Usman Bauchi. Kwarai akwai haƙƙi sosai al'ur'ani ya jeranta haƙƙin makwabta hawa uku. Akwai makwabcinka musulmi kuma dangin ka shine mai haƙƙi uku akwai dangin makwabtaka dangin musulunci dangin dangantaka na jini makwabci mai haƙƙi ce bin wannan musulmi ne dangin ka ne ba dan uwanka na jini ba wannan haƙƙinsa biyu kenan dole ka kiyaye masa wannan hakoki nasa guda biyu akwai makwabci mai haƙi da makwabcinka ne ba musulmi bane ba dan ka dole ka kiyaye masa haƙƙinsa in wani ya kawo masa hari kai ya kawo hari ku tashi ku kare tare ba za ka bari wani ya taɓa lafiyarsa ba barandara kuma ce a haɗa baki da kai a kashe shi ba zai yi ba a taɓa shi ma kana nan kayi laifi in dai baka kare shi ba a musulunci to muna tsammanin su ma kiristoci ba za su rasa irin wannan koyarwa ba tun da an ce su maƙiyansu ma masu yaƙansu su su su barantana kuma masoya shi yasa kamar yadda nake faɗi cewa idan da kowane bangare zai ɗabbaka koyarwansa mu addinin mu na zaman lafiya su addinin su na tausayi mai tausayi zai zauna da kowa ma tunda har makinsa yana so barantana ko masoyinsa me sa sunan ƴaƴansa suna annabi isa alayhi salam mai zaman lafiya zai zauna da kowa lafiya barantana kuma kirista wanda yake mai addinin tausayi a rage rera wakan a aikata aikace ma'ana a rage biya saƙonin da baka aikata aikace to da najeriya ta zauna lafiya mu a bangaren mu na musulmi addinin mu na zaman lafiya ne dole in kira mu ma cewa mu dabbaka aikace mu zauna lafiya da juna na san su ma bangaren su suna da waɗanda ba sa addiyarin turu wannan sakonni amma abin da ya kamata mu gaya wa juna kenan addini ba shine matsalar mu a addini ba shine matsalar Najeriya ba masu amfani da addini don cimma manufa ta son zuciya su ne matsalar mu masu amfani da addini don cimma manufa su ne muke da matsala ba wai addinan ne kansu matsala ba addinin ba sa bukatar wani gyaran fiska yadda Allah ya ko su haka ya kamata mu ɗabbaka su a masu amfani da sojin cin zuciya su ne matsalar yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya a takaice kasashen new zealand da thailand din sun sanar cewa ba su samu sabon kamuwa da cutar coronavirus ko daya ba a yau laraba yayin da gwamnatocin kasashen suke shirin sassauta dokar hana zirga-zirga kasuwannin hannayen jarin turai a yau sun danyi kasa da safiyar yau laraba a daidai sa'ad da ake shiga zulumin yiwuwar sake tsanantar annobar coronavirus idan har gwamnatoci suka gaggauta buɗe al'amura wani alkali a amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon kan ci gaban da ake samu kan coronavirus kasashen asiya na yankin pacific za su fara duba yiwuwar barin mutane su yi tafiya daga wani yanki zuwa wani amma za su hana mutane zuwa yankin da ya fi tsanani hasashen wasu masana kenan masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Aisha Ma'az da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare.